لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم هنا ثلاثين بعدين يكون ga watan sha biyu a ga watan sama rabi'u tsani da jama'a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha biyu ga watan sha biyu sha uku nema ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam Dubu biyu da ashirin daidai muna wannan masallaci na juma'a na sheikh abubakar mahamud gumi da ke lokos cikin garin zaria a jihar kaduna a ƙasarmu ta najeriya muna tare da littafin sahihul bukhari muna cikin kitabul wudu za mu tashi babi na goma sha biyar babul istinja'i bilma ba mu gama wancan ba? to to muna da ɗan saura kenan ma muna cikin babin kwarujin nisa'i ilal bahar za mu tashi hadisi na 147 hmm? haka يا حدثنا بن إبراهيم قال سنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس wannan hadisi kammalawa ne a babin kewayawa bayan gari a gida mun gabatar da hadisi na farko a babin yau imamul bukhari ya sake ce mana abulwalid hisham bin abdulmalik hisham ɗan abdulmalik wanda ake masa alkunya da abulwalid kuma ana masa nasuba da atayaliti Allah ta'ala ya ji kansa ya yi ma imamul bukhari wannan hadisi ƙala sana shu'uba shi kuma ya ce shu'uba ɗan hajjaji shine ya mana wannan hadisi da zamu gabatar an abi mu'az wasmuhu ata ibn abi maimuna an samu daga abi ma'az abi mu'az sunansa ata'u dan abi maimuna shi wannan bawan Allah yana cikin tabi'ai wato wanda suka rayu da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال سمعت أنس بن malik, yana cewa na ji anas ɗan maliku hadimin manzan Allah iko sai Allah yau shi wai ya sami Muhammadu ne <laughs> Allah ka datar da mu baki daya أن عبد الله Umar عمر أخبره bari mu dawo ma daga farko ko ya ci kan gado حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم إمام البخاري يتي يمن حديث قال سنا يزيد shi kuma ya ce yazidu ya yi mana hadisi shi yazidin nan ya rusu a farkon karni na uku ne 200 da ɗan kaɗan. ya shiga karni na uku yazid ibn harun qala ana yahya shi kuma yace yahya shine yayi mana hadisi akan masa nasba da al-ansari al-madani Allah ta'ala ya ji kansa عن محمد بن يحيى بن حبان يا سامو دغ محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره shi kuma yana cewa babbansa ɗan uwan mahaifinsa kenan wanda ake ce masa wasi' ɗan habban shi ya gaya masa أن عبد الله ابن عمر أخبره شيكما يتي عبد الله بن عمر شين يباشي لاباري عبد الله بن عمر يناتي ولقد وهرت ذات يوم على ظهر بيتنا تبت وترانا na hau saman gidanmu kenan ya hau rufin tsaye daga cikin ɗakunan gidansu radiyallahu ta'ala an wasu malamai suka ce ɗakin hafsa ce eh, ‘yan uwarsa ba domin abdullahi ɗan umar ne allah ya ƙara masa yadda hafsa ma ya ce da sayidina umar suka Allah ya kama masu yadda fara aiki rasulallahi sallallahu alaihi wasallam a fa’ida sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sallallahu alaihi wasallam alalabi na taini a kan tobali guda biyu mustaqbila baitul maqdisi ya fuskanci baitul maqdis kunga wannan hadisi kamar wanda ya gabace shi ne yana nuna mana in a gida ne babu laifi duk inda ka fuskanta ka biya bukatanka amma kaman yadda muke faɗi kullum ko a gida ne ko a taki ne tashrifan wata aziman ga ka'aba al-musharrafa ka kauce hakan yaki amma babu laifi ba kaman wanda yake falalin fili ko gona ko daji ba wallahu a'lam babu listin ja'i wannan babin zai mana bayani game da taɓa ruwa a lokacin da mutum ya biya bukata wato ya sa ruwa ya wanke. me yasa imamul bukhari ya wannan babi saboda akwai masu ganin kasa dutse ne kamar yadda wata ruwaya ta abu shaiba ta zo da maganan huzaifa Allah ya kama masa yadda da maganan dan mas'udu abdullahi bin mas'ud duka Allah ya kama masa yadda shi yasa buhari sai ya babi musamman ya kai a fasa ruwa a wanke najasa in an yi to amma mafi ɗaukaka mafi kyau ka haɗa biyu ka yi istijimar sai kuma ka yi istinja ana ka yi amfani da wani abu mai tsabtacewa dutse ne ko kuma takaddar zamani ne da ake yi to wannan yana da kyau mutanen kuba Allah ya yabe su cewa mutane ne masu son sarki wallahu yuhibbul mutahharin da aka saukar da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yabe ku me kuke yi ne aka samu yabo daga Allah cewa ku masu san tsabta da tsarki ne Allah kuma na san mai tsabta da tsarki so mu ba mu san muna wani abu ba amma dai kafitaninmu bisa ɗabi'ar rayuwarmu kunna nitibi'ul hijara kama wanda biya je ban ɗaki bai amfani da ruwa kawai yakan yi amfani da koge ko katanga ya tsabtace kansa sannan ya sa ruwa ya wanke kaga ashe inda yanayi in ma ba za a yi amfani da katangan ba saboda yanayin musamman ku 'yan birni kila gidanka ba katangan sai ka sami toilet paper wannan ya dada tsabtace ka ka dada koyi da sunna kuma kai ma za ka bi jin daɗin tsarkinka ka yi amfani da wani abu da ka tsabtace sannan ka sa ruwa ka yi kwalkwalkwal Allah ka datar da mu حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال ثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه أطاء واسمه أطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به hadisi kamar yadda muka ambata abul walid ne mai ruwayarsa hisham ɗan abdulmalik allah ta'ala ya ji kansa. mun ce akan masa nasuba da atsayaliki shi kuma yana cewa shu'uba wato shu'uba ɗan alhajjaj shi ne ya yi masa hadifi. shi kuma ya ce ya samo daga abi mu'az abi mu'az sunansa a sa'u bini abi maimuna a sa'u ɗan baban maimuna me ma'anan maimuna da hausa maimunatun ma'anarsa mubarakatun hmm, maimuna kenan yani mubaraka qala sami'tu anas ibn malik shi kuma yace naji babban sahabi hadimin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas Malik ya kulu yana cewa kanan Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance Iza kharaja li hajati duk zarafin da ya fita zai biya bukatarsa banɗaki kenan aji'u ana wa gulamun ma'ana idawa da ni da wani matashi wanda yake tare da mu mukan zo masa da wata ɗaskalkatarwa idawatin mimma ya'ani abinda ake nufi yastanji bihi sai ya yi ja'i da shi wato ya wanke wannan bukatarsa da ya biya da wannan ruwa da muka kamasa kalman ya'ani malamai suna cewa abul walid hisham ɗan abdulmalik shine ya ce ya'ani amma yastanji bihi yana cikin abin da shi anas yake faɗi bi ma'ana idza kharaja li hajatihi aji wa ana wa gulamun ma'ana idawatun mimma in yastanjibi an gani inan ya'ani sai zan istidraji ne na alwalid ko abul walid shamu bin abdul malik wane ne gulam nan? da yawa malamai suna cewa abdullahi dan mas'ud ne Allah ya kara masa yadda gulam galibi akan ce ma gulam gulam kun san kowane suna yana da manufarsa an gane in ka ce waladun yana da ma'anarsa itilun yana da ma'anarsa kafin su akwai janin kowanne yana da ma'anarsa sabiyun hmm? Gulamu. in matakai ne a kuma a kawo ga shabun a koma rajulun a gani daga nan sai a koma shaihu wasu suna cewa daga shekara ɗaya zuwa biyar akan ce ma mutum gulam wasu suna cewa Shine asali amma kuma akan amfani da shi ma ga wanda ya wuce wannan shekara ya danganta da mai gaya maka wani lokaci wani lokaci da dalilin da ya sa za a faɗi yawwa kila kana da ɗanka har da jika sai wani ya ce haba samari ko haka ne saboda waye ya ce samari sannan kai dan gaba sai wani ya ce babu da allah dan gyata mu wuce can an ce maka saurayi nan an ce maka baba ko da yake na san kun fi so a ce samarin fiye da baba ko akwai wata jirama da aka yi da wani amini na wasu 'yan shekaru baya kaɗan muna ɗaya biyu hakan nan mun je fasmajuwar ɗami wani abu ne lokacin abu sai wani an ne da zanzan <laughs> sai muna samu wuce sai taba wajen tafiya na sai babu da allah ba mu wajen wuce ne <laughs> haka da ubanka ne da banza wato ya dube shi ne da kyau sai ga ai in ma aka kai aka dawo shi da yake ce mashi baban ya girme shi ne ce ta kai ba ka arziki ba ne an girmama ka kuma kana abin nan wato ɗabi'a ne na ɗan adam bai san tsufa galiba matakan ɗan adam uku ne san girma an gane ko in tsufa ƙaryen tsufa idan ka rayuwar rayuwarmu za ka ga haka lokacin da yaro ya taso gaba-gaba ko yarinya ta taso gaba-gaba kana ce yaro ko yarinya sai a yi tsaki a harare ka ke yarinya ko yaro na bayan uwarsa a lokacin girman ake so mataki na farko kenan mataki na biyu idan girman ya samu in aka ce baba ko aka ce mama sai ka ji wani abu ya tsaya maka a nan kut wai an naka ana neman a kai da kai dattijo haka abin yake kuma sun sani akwai wanda ta taba zuwa kan maganan makaranta da dadewa da yarinyarta wai kan na ce to yar takiwa wane sunanta yadda kasar na yafa mata wuta hawa malam ya da ce wannan ya taki na isan haifi wannan <laughs> a zuciyana na ce in dai ba tangatsar rayuwa ba to aikin wuce haihuwan wannan ma kuma ta wuce sai dai in an samu tangatsa an shekara talatin ko da biyar ba ya aure ba to wannan kuma tangarda rayuwa ta same ta to amma lokacin da kuma girman biyu ya sauka fuska ya yi tauri an yi maka billan girma ka tsawon tsawon nan sai ka ne wani kalmar cewa eh gashi gaba ɗaya sai dai a kirga baƙaƙe tebi jeji an tankware kamar lauje to daga nan kuma sai a shiga ƙaryen shekaru da muna nan cin zamanin sarki tanko tulawa ma a idanmu suka zo wannan ido yana da girma da walwa a da turawa ma a idansu suka zo sai ƙarya lokacin da shekarar mu tsari da talatin in kani shiga bai haka casa'in da kyau ba ɗan adam kenan allah ka datar da mu hmm, allah ka datar da mu ala kulli hali hadisi yana karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a soma biyan bukata a gida yakan fita musamman ya je daji nesa da gidan jama'a don biyan bukata kuma ladabi irin na matasan sahabbai kunga yadda anas yake cewa ni da wani matashi mukan ɗauki ruwa mu kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaran yanzu ko masallaci za ka shiga ko za ka fita sai su nemi bangaje ka saboda rashin ɗa'a in hanya ce ta haɗa wasu, sai dai ka kauce masu wannan ba tarbiyyanmu ba ne ba tarbiyyanmu ba ne laisa minna mallam yi wasir kabirana wa yarham sagirana annabi ya ce ba mu ba wanda bai girmama na sama da shi ba bai tausaya ma na ƙasa da shi ba ko da shekara ɗaya mutum ya girme ka dole ka girmama shi musulunci ne kamar yadda hadisi ya karantar da mu kuma sahihi a girmama shaibatul muslimi wa hamilul qur'ani hadisi ne kaga mutum har gashin shi ya soma fari. to ka girmama shi hakanan wanda Allah ya bashi qur'ani ka girmama shi yana ɗauke da zancen Allah ta jalla jalaluhu Allah ka ba mu ikon kiyayewa babu man humila ma'ahu al-ma'u li Imam al-Bukhari ya sake babi na sha shida akan maganan tsarki Dan ka san ba ƙaramin al'amari ba ne ya kira shi shi wannan babi bayani ne ga wanda aka ɗauki ruwa domin shi a kai masa yi tsarki da shi can ya yi magana ne a kan tsarki da ruwa nan kuma a ɗaukan masa ruwa a kai maka Allah ya ji kan iyayenmu yanzu kawai sai na ga yadda iyayenmu ke ma iyayenmu hidima ma'ana iyayenmu mata yadda suke ma iyayenmu maza hidima wanda yanzu sai kaɗan ba za a ce babu ba da ba yadda za a yi butar mai gida ta rasarwa ba yadda za a yi in ta je ta dawo za ta taba ta ji dama wajen alolan sananne butar nan tana nan inda zai zo ya taba ruwa ya ije za ta zo ta sake cikawa ko da ɗan kaɗan ya taba to yanzu ba wanda za ta sha ma sai ya nemi ya gaga sai haskatu da Allah ina jin kishi ne ya to ga ai akwai a randa A shi ne randan <laughs> eh? to gaji wai balantana ma talaka kun gani matsaloli ne ga dai sannan 'ya'yan ba tarbiyya yanzu da za a aje ma su buta wallahi kowane yaro ya zo a guje sai ya ɗauka ya je da shi bayi ko ya ɗauka ya kwalkwale da ka isa ma inda babanka ke alola ka zauna ka yi saboda tarbiyya da girmamawa amma yanzu ba haka ba ne ko cokali ne ka san babanka na cin abinci yanzu sai ka ɗaura kawai take kuje na babanku ne na ku ne Allah ya tsawai وقال أبو kun أليس na صاحب النعلين والطهور والوسادة imamul البخاري a wannan babin sai ya soma kawo asali ya ce wa ƙala abu darga wane sunan abu darga wannan dai suna ba wanda bai san shi ba ana amma alkunya ce baban darga ba ya sunan shi yake na'am ina ce ana magana ne na <laughs> sunansa uwainir bini malik bini abdullah uwainir bini malik bini abdullah Allah ya kara maka yadda abu jamda Allah ta'ala shi kara maka yadda ya ce alaisa fikum sahibun na alaini shin a cikinku nan kasan nan babu sahibun na alaini ne wato ma'abocin takalman nan guda biyu ta kasar takalmi kasan kafa biyu ne wata a cikinku ba mai ɗaukan manzan Allah ruwa ne walwisada kuma ba wanda yake a cikinku wanda yake ɗaukan annabi sallallahu alaihi wasallam matashin kai ne me yake nufi malamai suna cewa lokacin yana iraki sai aka masa tambaya Allah ta'ala shi kama masa yadda da aka kamasa tambaya sai ya ce a yaya za ku tambaye ni bayan ma'abocin takalman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana nan mai ɗaukan masa ruwa ya taɓa koye alola yana nan mai ɗaukan masa filo ya tada kai yana nan ma'ana shi ya fi cancanta ku tambaya fiye da ni wa yake nufi abdullahi bin masud yake nufi ma'ana yana cewa in har abdullahi dan masud yana nan to bai kamata ku zo fi mun fatawa ba shi ya fi cancanta ana ce mashi sahibun na alaini me yasa ake masa wannan kinaya ko ake masa wannan lakabi ba kinaya ba don alkunya abu abu ne aka ce saboda duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire takalmi sai ya kwashi in ya ga zai tafi sai zo ya sa mashi ko ya ije ya sa sai ana ce mashi sahibun na alaini sahibu na alaini haka nan maganar ɗaukar ruwa da sauransu wato ba ka sami wasu al'umma da suke ba wani daraja kamar yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba da ƙima da daraja ga manzansa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai shi kenan me yasa ya kawo wannan asari na san kun gane daga yanzu ai ya ce sahibun na'alaini waqtuhu shine dalilin kawowa wanda yakan kai masa ruwan tsarki kuma babin menene man humila ma'ahul ma lituhuri wanda aka ɗaukan masa ruwa tare da shi aka kai mai don ya taɓa shi ne ashe wannan asarin ya tabbatar da hakan ne abdullahi dan mas'ud yana wannan hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe in ɗaukan maka ruwa ba aibi ba ne ba laifi ba حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن عطاء عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة مما إمام البخاري يشي سليمان بن حرب يا يمن حديثي قال فنا شعبة ينا شوى شعبة shi uba ina ta cewa shi ne dai ɗan hajjaj dan muriki an abba ibini abi maimuna shi kuma ya samo daga abba ɗan baban maimuna ɗazu muka fassara maimuna ƙala sami ito anasan abba ya ce na ji anas ɗan malik Allah shi kara masa yadda ya kuli yana cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza kharaja li hajati idan ya fita dan ya biya bukatarsa sallallahu alaihi wasallam sallam tabi'tuhu ana wa gulamun minna da ni da wani yaro wanda yake tare da mu cikin matasan madina sai mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana idawatun mimma da yassal kanmu ta dama babin wanda aka ɗaukar masa ruwan taɓawa ne ashe akan ɗaukar ma manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ruwan taɓawa kuma yana nuna mana ba wannan ba hadisin da ya gabata kafin ka je ban daki ka tattali kayan tsarki kada ka je ban ɗaki ba da tattalan kayan da za ka yi tsarki ba kuskure ne saboda za ka taso ka bi jikinka da shi kila ma hajjar matse matsinka ya samu babu hamlila ana zafi ma'alma'i listin ja wannan babi zai mana bayani game da ɗaukan sanda tare da ruwa a lokacin da mutum zai je tabarwa sanda dai kuma ne na kawo sanda wala Allah taba ruwa a lokacin kamar yadda muka faɗi a bayan gari ake yi to ka a gamu da mugu ko da ko maja ƙasa ne igiyan ƙasa an san igiyan <laughs> ko a cike malam dogo Allah ya kiyaye mu ko kuma ɗabi'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya yi alola yakan yi raka a biyu saboda haka yana yin tsarki yakan yi alola kuma ya kalla raka a biyu shi sa hadisin da muka karanta baya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga arafat ya dan kauce ya dan biya bukata a wani tsakanin wasu duwatsu ya yi alola sassauka marmatan marmatan ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ya rasulallahi sallah annabi ya ce sallah tana can gaba gare ka musdalifa kenan a wannan lokaci bai yi alola ba bai sallah ba sahabbai sun saba in yayi zai yakan yi kenan amma bai wuna fila ba fallanta na farin ina fatan mun tuna hadisi to idan har zai sallah kuma shari'a ta yi umarni a yi sitira a yi sa sitira to sai kafa sanda, ana yin sitira da sanda kamar yadda za mu gani in mun zo irin wannan badin wallahu a'ala حدثنا Muhammadu bin bashar قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وأنذة يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذان أن شعبة الأنزة أثى عليه الضج حديث kamar yadda muke gane shi insha Allah subhanahu wa ta'ala imam Buhari bukhari ya ce muhammad dan bashar ya yi mana hadisi shi kuma ya ce sana muhammad bin ja'far muhammad dan ja'far shi ne ya yi mana wannan hadisi muhammad dan jafar akan masa lakabi da gundun kila mun mun karanta gundun baya dai ba wani ya manta ba ƙala sana shi'uba shi kuma ya ce shi'uba ya yi mana hadisi ɗanwa kenan shi'uba ɗanwa ne ikon Allah yawwa ɗan hajjaj ba na maimaita ba hannun sake maimaita na ce a rika? shi'uba ɗan hajjaj an ata bini abi mai Muna, shi kuma ya samo daga ata ɗan abu mai Muna. ata yana cewa sami'a anasa, ibn malik ya yaqul ya ji anas ɗan malik yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم yakan shiga wajen da zai biya bukatarsa a daji fa a hamilu ana wa gulamu ni da wani yaro kun yi muna ta cewa a daji a daji da muka yi muka san a daji a in ka dubi siyakin kai ma za ka gane haka domin annabi yana tafiya biyan bukata da ni da wani yaro mu saukan mazarwan da zai taba a gida ne? in a gida ne su aisha suke wannan aikin su haka su maimuna ba wasu suke shiga gida su yi wannan an gane? izan ashe idan har wasu a waje za su ce mun daukan masa kanun ba a gida ne ba an gane maganin inda nake inda na nufa domin su matan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabin ba irinmu ba ne su ma ba irin matanmu ba ne yawwa su duk abin da suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so to sukan tanaje shi shi yasa hatta asuwaki ko bacci annabi zai yi matarsa takan ije asuwaki kusa in ya barka sai ta ce a baka ne to kai yanzu naka matar so take ta san abin da kake so da abin da ba ka so domin ta fanshi haushi ku lura da kyau in ta gane kaza kake so to sai ta ƙi in kai magana da ce sai ka yi halaga wata mala ba mu iya zaman aure ba mazanmu da matanmu sai kalan suke jin daɗin gidajensu kaɗan na gaya maka da matan da mazan kaɗan ne suke jin daɗi ko ka yadda ko ka yadda. ba yadda ka nake nema ba domin ba ka canza min ilimi na in duk kun taru kun ce mun gwamma sai dai in kalle ku in dariya ni na san ba gwamma ba ke. yawwa sai in ce yau kwakwalwar taku dai akwai matsala <laughs> an gane ai to mukan faɗi irin wannan don mu ɗan gyaggyara ne mu mu gyara su ma matan su gyara saboda mu ji daɗin rayuwa gida dai gida Allah ya kira shi sakanu haka auren litaskunu ilaina in ka koma kuma za ka gida gabanka na faɗi to ina ne gabanka zai samu nasuwa a waje wajen neman abinci Wannan nan ba da haƙƙinka ba wani sai ya zage ka ba kuma yadda za ka yi ba ka ci mashi ba ba ka sha mashi ba na taɓa dawowa hanyar kaduna nan na zo gwargwaje kukui zan sha kwana sai na ga wani mai gof ya danno ta da gudu malam wallahi sai ne tsoron kada in shiga ya zo ya buga mun duk da yana bayana ne wanda ka'ida ta turki shi zai kula da ni ba ni ne zan kula da shi ba sai na ga kawai in sabi zace in je can in sake yi wuton din nan in koma in yi wuton sannan in shigo ta gwargwajen ya fi mun sauki da mugun hawa ba makin tashi sai na zace wai dubban mashi gwanin ba bawan nan. wallahi da ya zo daidai da ni sai ya taka irin birkin nan da suke taka sai leko da kai sai ce ubanka ce Allah ya ji gan ubanka <laughs> ya kai ya ya kai ya malar so mata su sani lokacin da muka fita waje neman abinci ba irin matsalar da ba mu gamuwa da ko mijinki ya shigo gida huskan shi a takure ainihin ne zai samu sacewa ba kawai gice a ka dawo da bala'i ne matso ka ga musiba sun ya sauke munasaba ce da fa'ahamilu ana wa gulamu a ce wannan kawai ma ya isa ya nuna mana a waje ne ba a gida ba in ba mai shiga gida ya ma matan annabi wani hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan lele ne yawwa wa anazatan da sanda yastanji bilma yakan taba ruwa ne da mene da wannan ruwa da muka kai mata ce ta ba a nadru wannan ruwaya nadru ma ya bi da nasa silsilan ruwayan wa shazanu hakanan shazanu shi ma ya bi da nasa ruwayan shazanu lakabi ne yawa asalin sunansa al'aswad bin amir aswad bin Amin. an shu'uba duka sun samo daga shu'uba al'anzatu asan alaihi sijjin wato anza ana cewa sanda ce wanda take yar tsaka-tsaki ba doguwa sosai ba ba gajeruwa sosai ba wanda kanta akwai wani ɗan kamar a haka ashe annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin sunna sai kan ɗauki sanda a lokacin da yake taɓa ruwa ko zai kewaya bayan gari kamar yadda mun riga mun gabatar cewa a yi tattalin abin da za a yi tsarki da shi kafin a je a tsoguna saboda idan ka dubi musulunci tun daga farkonsa hakan kansa addini ne wanda yake ba tsabta muhimmanci na jiki na tufa da mahalli ayoyi da yawa hadisai da dama in muka bibiye su za mu ga haka domin kamar yadda musulunci ya zo cikin manufofinsa ya kiyaye rayuwar ɗan adam ƙazanta da rashin tsabta na waɗannan abubuwa muhimmai da na faɗi yana haifar da annoba iri-iri wanda kuma zai iya haifar da hallakan al'umma don haka ya zama wajibi Allah ta'ala ya taimake mu karewa ina ganin a wannan karken babin zamu dakata da yadda Allah sai mu tashi babi na sha takwas cikin kitabul wudu duk dai ana ta mana magana akan tsarki domin mu san maududi na tsarki ba fa karamin matsala ba ce Allah ka datar da mu sa muna kan daidai ka yafe mana in mun yi kuskure ka ba mu ikon fahimtar kwarasaranmu da gyarawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله wani yana cewa 'Salamu alaikum malam ina fatan a ƙara mana bayani cikakke game da ruku'u a sallah da yadda gaɓoɓinmu za su kasance a sunance uku dai kafin komai rukuni ne daga cikin rukunan sallah bi ma'ana wanda bai ruku'u ba a sallar ta ba shi da sallah don haka da za ka manta a wata raka'a ba kai ruku'u ba kwata-kwata to wannan raka'ar za ka jingine ta ne kamar ba ta ka kawo sabuwa a madadinta sai ta sujjada bayan sallama don ku'un nan shi ne ka duka ka ɗautatin hannunka ka sa a gwiwanka to tambaya ya ake son tafin hannunka ya kasance a kan gwiwanka? ba a cinye ake sawa ba ba a kwauri ba a kan gwiwa in ka zo kawa kan gwiwa shin za ka miƙe yatsunka ne haka kamar wanda zai alkafu ha a'a sai suka ce za ka buɗe yatsunka ne ka jimci ƙoƙon gwiwarka an fahimta? kaga akasin sujjada shi za ka yi haka ne ka miƙar da su gabas wannan kenan lokacin da kai ruku'u ina ake son fuskanka ya duba inda za ka yi sujjada inda za ka yi sujjada wani in yi ruku'u sai rinka leƙen baya lokacin da kai ruku'u za ka matsa hannayenka ne kamar soja yana fareti ko ya za ka yi a za ka buɗe damutsanka ne buɗa su za ka amma kuma in kana sahu ne kafa ka kakar wani kuma ka nuna mashi ƙarfi lokacin da kai ruku'u ya ake son ka da kanka ya yi akwai wanda in yi ruku'u sai kaga ya ɗan ɗaga haka wani kuma sai ya ganga ya gangare a'a ana kan bayanka da kanka su tafi sambal ya lebar gwargwadon iyawa gwargwado ka ƙaddara da a ce ga wani abu mai santsi in aka aza ba zai gangaro ta baya ba ba zai gangara ta gaba ba an samu daidaito kenan tun daga gadon bayanka har zuwa kanka to lokacin da kai haka in ka lura da yadda na sufanta tun daga ina za ka sa tafukan hannunka ya za ka yi da tafukan hannunka fuskanka ina za ka kalla sannan jamusanka ya za ka yi da su sannan shi kansa gadon bayan ya ake so daga shi haka za ka yi ko sun kuyar da shi za ka yi sai muka ce za ka tafi da shi ne sambal to lokacin duk da kai wannan to yanzu kuma ana neman na, natsuwa an gane ba da kai haka shi kenan ba a sai kuma ka natsu a haka ka natsu a haka kowace gaba ta koma ta zauna tsab to kuma a wannan lokacin natsuwar sai ana so ka yi zikir an gane ko tunda muna da azkar na ruku'u muna da azkar na sujada to a wannan kuma sai kai zikiri gwargwadon abinda Allah ya baka iko wanda ka tabbatar ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma al-musii'u salatahu cewa in ka yi ruku'u ka tsaya a ruku'un ka tsab hatta ta tsima inna raki'an har sai ka natsu a cikin ruku'un nan na natsuwa ta gabubba natsuwa ta zuciya to sannan ka daga daga ruku'u takaice yadda ake yi ruku'u kenan in an fahimta na faɗi yadda gadon baya ya kamata ya zama da kai kada ka sunkuyar da kanka kada ka tsage kan a in za ka dai iya ya tafi daidai da gadon bayanka kuma ba an ce ka lotse ba ne wani sai daga ya lotse ya wani irin lotso har ya wuce iyaka kuma a ai in kamar teburin nan ai kun gan shi ko kun ga ya tafi kai tsaye ne gwangwado in za ka iya kai haka ake so kada ka yi doron kada ka yi loso na alasa an san loso to duka a aka dai tafi da yi lebar bayanka da kanka kuma muka ce za ka idanka na kallon inda za ka yi sujjada hannunka ba a cinya ake sawa ba ba a kama fauri a gwiwa ake sawa in an sa a gwiwan kuma a buɗe yasu aka sun sujjada shi ana haɗa yasu ne sannan jamutsanka nan a buɗa su ba a manna su Allah ka datar da su a miƙe a ruku ya miƙe yi a'a akwai ashabul a'zari ai akwai masu lalura wani bi yanda ka so ya karya sa yadda aka ce a yi ba zai iya ba wani bi yanda ka so ya tankwashe kafa yadda aka sufanta zaman tahiya da zama tsakanin sujjada da sujjada da zaman tahiyan farko da tsakanin sujjada da sujjada da zaman tahiya wani ba zai iya ba duk mai lalura wannan in dai ya san sufar ya kasa sai ya yi abin da Allah ya ba shi iko la yi kallifin kan illa wusa yawa ce dole sai ka tankwara kafar ko za ta kare ko za ka koma kai jinya a wannan haramun ne na'am alaikun salam masu dunkula hannu wajen yin sujjada kana nufin ijin to wannan kuma wani sabon abu ne inda ba neman magana kake yi ba fahimta ce ta malamai akwai masu ganin za ka dunkula hannu akwai malaman da suke ganin ba za ka dunkula hannu ba wanda ka ga ya inganta maka ka ɗauka shi kenan ka hutar da kanka wa alaikun salam hadisi na baya iya baya iya ya kawo sai dai ya kawo kori to in ji dai ba waje ba ne wai saboda tsawon mutum ba zai iya kama gwiwa ba zai kama tsauri to idan har halittar da Allah yi masa ba yadda zai yi ya duka ruku'u ya kama gwiwa to inda ya iya kamawa nan ne sunnarsa take yawwa domin sallan akan yi ta ma a kwance in ta kama kuma daidai da wanda ya yi a tsaye mai laluha irin wannan yadda Allah ya bashi iko haka zai yi Allah ka datar da mu na'am hadisi na nawa na daya 151 na'am to bari mu sauke wannan na'am lihajatihi tabi'tuhu ana wa gulamun minna na'am eh nabi'tuhu a ba za a iya cewa ba a in mu ne za mu yi magana tabi'inahu sai ka ce tabi'inahu sai mu bi shi tabi'ituhu sai na bi shi ake zane ce maka a'a baka ji abin da ke ba Na nabi'tuhu ma'anan kwamfilitin ya canza sai koma min ba a yabi itu Na bi itu muna da wake ba kuma na mutaba'a ba ka gani wa alaikum assalam na'am نعم hmm. hmm. ya alolan shi cewa yake mutum ne ya alola zai je masallaci sai ya ga ɗansa ya yi ba haya ko boli sai ya tsaya ya wanke masa to yaya alolan shi shi da ya wanke ma wannan ba haya alolan shi lafiya lau in dai ba ya bar ba hayan a hannun shi ba ne eh, wato ba hayan da mutum ya yi shi ke bata alola fitsarin da mutum ya yi shi ke bata alola amma ba hayan wani da ka taka ka yi alola alolar nan? sai dai ba za ka yi sallah ba sai ka wanke an fahimta? yawwa taka kashi ba ya bata alola bal yana bata sallah dai hmm. na'am a babu wata fa'ida da na taba gani ko aka gaya mun ko na karanta yana jin ishi ne babban fa'idan ya maganin kishi amma in ana nufin wajen daraja ko falala ce a ta yi ma butan duk zanta ne wata butan kayan an ce ka sha ruwa a ciki ka sha bayan ana zuwa banɗaki da ita kuma ita kanta ma ba ta da kyan gani kan a sha guba na'am to eh ya sha ruwan alola to ga wasu wai akwai hausawa suna cewa idan mutum yana da zafin rai to ya sha ruwan alola raguwar ruwan alola zai daina ba gaskiya ba ce abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma mai zafin rai in yayi fushi sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ya shiru duk lokacin da ka fada cikin zafin rai kai fushi to kai shiru saboda lokacin nan shaidan ke control ɗinka algazabu mina shaidani idan ka ji fushin da zafin ran ya tafi alhamdulillah in bai tafi ba kana tsaye ne ka zauna haka haka ta nuna idan bai tafi ba ka je ka yi alola ka ji inda alola ke fa'ida yau ba shan ruwan ba a ka yi alola in Allah ya so za ka ji sanyin zuciya idan bai tafi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ka je ka kwanta in Allah ya so ka rantsa idan ka tashi waje annano makon su eh ko ko buhu ne ya jijjiga ka in kai bacci ka tashi sai ka ji nishadi sai Allah ya kauda maka bacin zuciya to irin wannan ita ce dai za mu yi koyi da ita Allah ka datar da kuma ina ga kaman mu tsaya a nan don mu hutar da junanmu Allah ka datar da mu baki daya a sanya abin da muke yi a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ka yafe mana kurakuranmu ka gafarta mana zunubanmu ka bai wa marasa lafiyanmu lafiya yau ma an makan malam bello aiki malam talha an aikin ko malam bello to allah ya sa an yi asara allah ya ba shi lafiya da sauran marasa lafiya shi ma malam muhammadu din nan yau na dan kewaya sai na ce in kewaya ta gidan shi kafin mu je tuyo shi ma alhamdulillahi na ga kawun shi ya yi kyau akwai tarayya, akwai tagin kashi akwai kuma wani buguwa na miki da a kafa ɗaya kuma ikon Allah ya eh, amma dai yadda ya ce mun abin alhamdulillah yana jin daɗi a san shi musulmi ba kaman an ne ba ne in an ce ya jiki ya ce ba sauƙi <laughs> shi musulmi kullum alhamdulillah ne shi yasa sai ka ga rahama ta maimaye mu mun gode mun gode malam bala eh? malam bala mai gori ba ha ha shi ne ya rasu ni na zo gida aka ce an zo an ce min jana'iza karfe goma ne ko nawa ne Nainai in ce to ina a wane ne na kasa ganewa allahu akabar allah ya ji kanki Allah ya gafata mu dukkan magabatanmu ka ba marasa lafiyar mu lafiya Allah ka shirye mu akan hanyarka waɗanda suke ta'addanci Allah ka nuna masu gaskiya kada ka ba su dama a kanmu ka canza masu da sana'ar da za ta fi masu alkhairi a yi mun nesa ranar jima'a eh ya sami lafiya ga mai yana daga mana an amma da tambaya eh Allah ya kara lafiya Allah shi kare kiyayewa ai mun sallan jima'a shekaran jiya muka gaisa Allah ya kara lafiya Allah ya dada kare mu baki daya Allah ya dada kiyaye mu da abin da ya fi karfinmu Allah kai mana maganin sa duk inda rahama take Allah ka kusanta mu da ita duk inda fitina take Allah ka nisanta mu barin ta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف شر عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد مما قضيت وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم Gracias.